العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin laraba wanda ya dace da bakwai ga watan goma shawwal a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijira wanda ya daidai da sha biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu miladiya ya idan ba a manta ba mun tsaya karshen hadisin Anas bin Malik haka ne ko hadisin da yake cewa na a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil muhasalati wal mukhabarati wal mulamatati wal munabazati wal mudabara waɗannan da kasuwanci na su manzon Allah ya yi hadi game da su bayani ya gabata a kan zuciya يؤتى مشاركا حديث طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري an karɓo jishi daga sawu ibn kaisan al-yamani daga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta a gare ki sala abdullahi dan abbas yace kan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah da mutum Allah tabbata gare shi yace la talaqaw ar-rukban kada ku tari karauka kada ku ce za ku tari karauka fatake waɗanda suka zo cin kasuwa garin ku in sun kawo da hajar su ku bari su zo kasuwa su sayarwa jama'a su da kansu kar ku tare su a bayan gari dan ku sai abin da suka zo da shi an gane wannan ko wala bi hadirul libat kada dan birni ya wa mutumin karkara hajarsa mutumin karkara ya zo da haja yana so ya sayar kada dan birni ya ce kawo in ajiye aure na in firma da kaɗan da kaɗan ya fi tsada in kace zaka za ka sayar yau ka koma to za a saya da arha kawai in ajiye maka to shi dan birnin kare haka bai halatta ba kuntu dawo da ke sai na ce da ibn abba sai na ce da abdullahi dan abba ma qawluhu wala yabi hadrul libas menene ma faɗin annabi cewa wala yabi hadrul libas kad dan birni ya sayarwa da mutum wata karkara hajarsa kana sai yace ma'anar sa la yakunu lahu timsaran kada ya zame masa dillali ya kyale shi ya sayar da kansa timsar dillali kun bai wannan hadisin da kyau domin da ar-rukban dan ne na rakib ar-rakib shine dukkan mahayi galibi su in sun ce ar da suna dukkan mahayin rakibi to sai zanto ana amfani da kalmar kan dukkan wani mahayin abin hawa sannan ba lalle ne ya zanto cewa jama'a ne ba karka sai hadisin ya ce ar-rukban in mutum sai ne na tare da sai babu laifi amma sai in sun kai ar-rukban uku zuwa abin da ya sama a'a dukkan wannan ma'anar da gairu maksu abin da dai ake nufi kada mutumin da ya taho da kayan sayarwa wanda zai kawo kasuwa ka tare shi bayan gari ka sai yin hakan bai halatta ba menene hikimar haka na haka shi ne malamai suka sai akwai hikimomi masu tarin yawa kaɗan daga cikin su kai idan ka tare shi shi bai san farashin gari ba kai da dan gari kai ka san farashin gari sai yadda kaga dama ka faɗa masa ka sai ka ake sayarwa ina fatan kun fahimta to kaga a gurin zaka zalunci mutumin kawai to saboda wannan ma'anar sai aka ce bai halatta ba kyalai shi ya zo ya sayar shi ma da farashin gari din shi ma ya samu kuɗin da yawa bisa ga cewa ka tare shi bayan gari bai san farashin gari ba ka karya masa kayan ka saya arha ma'ana ta biyu daga cikin abubuwa da za a iya fahimta ko hikimomin da za a iya ganewa a ciki arhama ga su mutanen gari dai idan an kyale mutumin karkara ya zo da hajarsa kaga nan so ke kare kwana a garin dan baya da masauki tun da so yake ma zai sayar zai sayar da tsada ko arha arha to sai bayan Allah cikin da zai samu arha amma in dan bin ne zai zai zo da cikin gari to sai ya samu malaka ko ba ba shi ma gari yake ba yana da gidansa to da kenan da ake gudun faruwarsa ko abubuwan da za su iya faruwa in aka halatta wannan tare din da ake yi a bayan gari za a cuci shi wanda ya zo da hajjatin daga kawai sannan kuma za a cuci mutanen gari a sa fara su yi sama ita ko gari a musulunci so take kowa ya samu sauki shi mutumin kawai kar a cuci shi shi ko mutumin gari shi kuma kar fara su yi masa yawa da yawa kun bayyana da kyau shi yasa aka ce wato la talaqaw rukban kar ku ce za ku tare karauka wato jam'i na fatake da suka zo kawo kasu sunni kar ku tare su to sai zama da zai kawo matsala suka tare ne game da bayan gari gona ba da nufin tare ba ka gama aiki a gonar ka zo ka dawo sai ga wani ya kawo rago zai kawo ka garin kai kuma kana da kudin rago ya halatta ka zo ya halatta ba dai ba shi ka je ba gona ka je ko ka je ciyawa ko ka hau doki ka je kilisa ko ka dan fita motsa jiki sai kawai ka ga wani mutum ya taho da rago yana ja zai kai kasuwa ko da wani kayan amfanin gona kai kuma ga kuɗi a hannunka ka ga cewa ah to me zai hana in sani ma in je gari in ci ba zai halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta suka ce domin manufa da ka fito da ita kai ba ka fito da idan ka ba waɗansu suka ce ma'anar tana nan a dai bayan gari ka same shi ba cikin gari ba don haka hukuncin na nan an gane ko wala ya bi hadin libas jumla ta biyu cikin hadisin bai take nufi mutum ne ya zo da kayansa cikin kasuwa ba a tare shi a bayan gari ba har ya zo cikin kasuwa zai sayar yana so ya sayar nan ya koma sai game da yan gada-gada na kasuwa ya ce haba yanzu da ka sayar ai faɗuwa za ka yi ka wani irin rike ma bayan kwana biyu ka zo karɓi kuɗin ni zan sayar maka manzon Allah ya ce bai halatta ba kun gane da kyau yace bai halatta ba saboda menene yanzu kai zaka sa abin ya tsada ne shi in ka kyale shi me zai zai sayar da arhaye ba zai koma kauyen wannan tsadar da kake so ka sanya wa mutane ita ce manzon Allah baya so ta shafi al'ummarsa yake rahama gare su yake jin kansu yake tausayin sallallahu alaihi wa sallam dan haka ya faɗa cikin wani hadisi yace da'un nasa yarzuqillahu ba'dhum min ba'd kyale mutane Allah ya arzuta zafin su da sakin su amma me yana kan cewa ka kama ka rike kyale su me yawa sayar arhawa ya samu kuɗi me Allah ya kaddara wannan zai samu arziki cikin wannan amma idan ka kare da kanka ka hana wannan arziki ya ga mutane an gane ku eh ta wani hanyar ya zama shi yasa ayi ce kuntu libna abbas sai ce da abdullah da abbas ma qawluhu wala bi hadr libat menene ma'anar fadin manzon Allah wala bi hadr libat kana sai ce la yakunu lahu simsaran kada ya zame masa dillali to a nan gudun ba shi dillancin ne aka haramta ba mutlaqan a akwai inda yake haramta akwai inda yake halatta a irin wannan siffar yanzu kaga ai dillanci ne ya zo da hajarta kai ne kake ba shi da ya baka ka sayar bayan kwana biyu ko kwana uku abin zai kara tsada ka sayar to wannan sai aka ce bai halatta ba amma dama in shi yana kawo ba sai kayan tankare ya ce kai Ibrahim sai da su haka ba na sayar da su haka ai ni ma ban mayar ko kudin takin zamani ban mayar ba ya mayar da su garin su kuma aiki ne sai ta nema waye dillali a garin nan sai ya samu fitika ga kana ka aiki in kai sun dan daga ka ce to yanzu wannan yanzu da kai shiga cikin ma'adar hali a cikin hadisi gobe fadan su malamai suka ce ba shiga ba tunda shine ya nema da kansa shine ya nema da kansa san wanda manzon Allah ya hana cikin hadisi suka ce abinda ake nufi da shi wanda kai ne ka nemi kai zaka ka masa dillancin ba shine ya nema ba shine an ya kuna lafu sulsara shine ne mai zan musu sulsar karfi da yaji ba mutumin kawai ne ne ba shine yake ba mutumin kawai shawara cewa kawo a bari nan da kwana biyu kayan za su in ka ce sai ka sayar yau ba za ka samu kuɗi da yawa ba to wannan shine bai halatta ba wallahi bai hadirun liba to ka duba yadda shari'a musulunci take kawo dokoki da tsari na rayuwa wanda kowa zai samu sauki muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wal lafz al-bukhari lafazin na bukhari ne kace me kamar wani zai bude shago ba ke suka zo kamar ya zai bude shago ba kamar mutanen kamar ya eh kana zuwa ko ka so kaya ko mu kai kaya wani eh to amma akwai wani ke sauka wayannan bakin mutane haka ka sai da kayan ka aja gurin ko kuma ka bashi shi ma to ai shine aka ce bi hadrul libati ma'ana mutumin kauye da ya shigo birni dan ya sayar ya koma ko kuma a'a mutum da ya fata ke ya taso tun daga kudancin Najeriya ya zo arewa wanda dama ya yi dago kwana nawa kasuwa ta yi da shi ya aminta. shi ba kara yake ba amma ya bude shago don tarabba irin wannan wai da shi ake din anan gurin la bi hadur libadat in dai shi ne zai ce wa mutanen kauye ku kawo in sayar muku yau in za ku sayar alhazi to ya shiga cikin ma'anar hadisi eh akwai wanda kuma sukan fita ƙauyuka ne su sayo kaya eh dawo gari gari ba da ke kuma yanzu ne sukan fita wajen gari ne su yi tare mana su su kaji ko kuma wani abubuwa da ne ai wannan ba sai ka mai tambaya ba sun yi tare ba sai ka ta ba zahirin hadisi ya gama da su faɗi wani wanda ba za mu bata lokaci a kai ba amma in shi ne ya je ƙauyen da kansa ya rinka bin su inda suke ko kasuwar su ta ƙauye don ya kawo kasuwar birni wannan ya shi ne fitanci in shi ne ya je kasuwar ƙauye suna sayarwa a kasuwannin su sai ya saya dan ya kawo birni ya sayar ya ci riba wannan ya halatta amma shi ba kauyen ya je bayan da ya tafi kauyawan ya san hanyar da suke biyowa sai ya tare su a hanya wannan hadisin shine yake magana ai la talaqur rukuban din kina ai na'am eh ko kajinsa sai ya sai ya kai kan shi kudin sa dawa ne ya auna zuwa cikin ya ga ya tsaro shi sannan kuma kamar abdullahi yanzu wannan ya ta duk dai ya shiga cikin hannun hadisi ba dai ya talo daga bakin kasuwa ba eh. ko ya fita bayan in dai ya talo bai kyale shi ya shigo kasuwa da kansa ba ya shiga cikin tare kamar yadda mala abdullahi yake magana akwai mutane kamar ana wanda suke da union suke da shagunan a kasuwanni haka eh. idan mutum ya zo yana saukar masu kayayyaki wanda suka kawo kamar mutanen da suke yi rawan kaɗan sukan kawo doya nan akwai yan kasuwa wanda ke da shagunan su suke saukan kamar su ne wajen cikin duk wajen su za su kawo doyar wajen kuma su ne masu kira musu sannan idan mutum ya kawo doyarsa ni ba da jiki wannan ba da jiki wannan ba da jiki sai zo ce na kama sai wannan ce na bayana sai wannan ce na bayana idan na zo ni na farko idan aka kai mu sai ba da riba kamar idan idan kuriya ne zai ce ya ba naira shi kuma na bayan zai ce ya ba shi naira arba'in wannan shi ne annabi hana bin nan dan karshen zalunci kenan wannan waɗansu 'yan zaman kashe wando a kasuwa ba su da koko sai an kawo kasu ce sun kama kuma in aka ce ma ba za a sallare su ba an ba su turke wannan haramci ya shiga ciki a ko wajen 'yan sayar da mota a ko wajen 'yan sayar da mashin a ko wajen 'yan doya a ko wajen 'yan lemo a ko wajen 'yan ayaba wallahi tallahi haramun ne kaulan wahidan manzo Allah ce wala yabi hadirul libat kaga yanzu mu wanda ma muke magana a kansa wanda hadisin ya zo kar misali mutum ɗaya na farko wanda ya tare shi zai sayar masa dan ya daga baya ga shi abinda ake so kyale shi sayar da kansa in shi zai sayar da kansa mutane za su samu arha ko ba za su samu ba in dan mun ne sayar masa ba za a samu arha ko tsada wannan tsadar ita musulunci ke faɗa da ita wannan tsadar ita musulunci ke fada da ita mu gane ni duk yadda za mu yi mutu halal kafin mu je lahira wallahi mu iyakacin kokarin mu amma yanzu misali sai wani zo ce na kama shi ma sai wani zo ba na kuma ce ya kama ni wani ya kama wani ya kama wani ta yadda wai in za a yi tunikin wannan abin sai an sanya kuɗi adadin mutanen da suka kama har kawai suna zaune yan zaman kashe wanda a bashi kuɗi to yanzu ni da na sai hajar idan na je ta lalace ba akwai raddi ba ga ka'ida yin akwai aibu ba zan dawo ba in na dawo ba zan ba ba wanda na saya ba su waɗancan sun ci kuɗi a banza kenan hadisi da nan gaba az-zamanu bil al-kharaj bil zaman dole baka cin riba ku sai in zaka dauki hasarar sa baka cin riba ku sai zaka wannan ai ba sa dauka hasarar sa ba sa idan me za su riba ta to baya halatta ka ciri bara sai za ka me za ka ɗauki asarar yanzu misali na zo na sai doya dan kwariya biyu ko kwariya uku me kyau ce me doya ce mun dukkanin ta mai kyau ce shi a ka'idar doya ta kila dara dubu ɗaya to amma wannan yan kama kama din wannan ya kama wannan ya kama an fitar da naira ɗari wannan naira ɗari wannan naira ɗari wannan har ta kai dubu ɗaya da ɗari biyar idan na tafi doyen nan na jin samu kwaya biyar ba su da kyau ina da damar in dawo in ce na fasa ciniki tunda ka ce masu kyau ce na samu mara kyau ka'ida musulunci dole ya bani kuɗi na idan ya tashi bani dole zai bani kaga ba zan yi daga dubu ɗaya da ɗari biyar na biya waɗancan ina za a samu su kawo kuɗin sun ci banza to sun ci haram ƙaunar wahida sun ci haram ƙaunar wahida akwai irin waɗannan a ko'ina in kaga doya ta yi tsada su ne in lemo da aibu suka yi tsada su ne kai har ma in sun ga an kawo da yawa sai su sa a ajiye abin ko da rubewa ma zai idan rabi ya rufe a sayar da rabi da tsada za a mayar da kuɗin wanda ya rufe dan a ninka to wallahi irin waɗannan idan akwai dokar musulunci ba su kai bari ba azzalimai kenan waɗannan amma kowa da irin zalincin su shi yasa kake ganin in ja ya fado sai ja ya dauka ma'ana in an ture wannan kuma sai a kawo wannan azzalimin wa kadhalika nuwalli ba'd azzalimin ba'dan bima kanu yaktubun haka Allah ce muke dora azzalumai akan azzalimai matakar ko irin wannan a cikin gobe da zai mu samu shugabanni na gari dole mu sami yadda kifin shugabanni saboda ma na kasu zalunci yayi wa cikin amma idan na kasu suka yi adalci yo ko ifrita aka kawo ba sai dai canja ba ko ya zama musulmi ko ya fita ko ifrita aka kawo to amma mu ma akwai zalunci ta sanar da mu a cikin harkar kasuwa a cikin harkar menene da sauransu da haka wannan zaman da mutane suke yi abinda suka yi da ba su sani ba afallahu amma salam. amma daga yau duk wanda ya ji yayi tuba tawbatan nasuha asarabahu an yukaffira anhu sayyi'ati وعن an هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وانا حديث daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la talaqawul jalaba kada ku tari karauka da arrukuban da aljalab din da a nasu daya kada ku tari wanda suka zo daga kauye daga karkara za su kawo amfani su sayar cikin gari kada ku tare su bayan gari faman tulukiya dukkan wanda aka tare shi a bayan gari aka fashturiya minhu aka sai hajarsa fa idza ata sayyiduhu suqa idan shi ma abocin haja ya zo kasuwa sai ya samu a ashe ka da ke hanci da a bayan gari dan kaga ban san kasuwa ba a ashe farashi da yau haka farashi yake kakar min da kaya na manzo Allah sai fa huwa bil khiyari yana da zabi in ya ga dama ya kyale ya ce ba ko bai je ka Allah ne ya da rabanka in ya ga dama ya ce ya fasa a bashi kudin sa a bashi hazar ga kudin ka ba na haja ta haka za a yi ashe abun ba na wasa bane duk wanda aka sara a bayan gari aka sai hajarsa da araha aka saki hancinsa bai sani ba sai ya shigo kasuwa ya ce to dama ina da wata irsa yayya zan je in sake fatanya zan kai kudar lauje na zan je nade ba shi ne abin da muke yi ke ba daga kawai shikenan ya shigo cikin kasuwa sai ga kai ka sai kwanan waken sa kowanne ɗaya ka saya ka ce naira arba'in arba'in sai shigo kasuwa ya ji wanda suke saya ma a sari suna saya naira 60 ko 70 kaga ka abin nan kenan ka da ke hancin sa yana da dama ya ce ya fasa ungo ba ni wake na ungo kudin ka in aka je kotu dole a bashi waken sa kai a basu kudin ka Ka ka'idar musulunci fa huwa bil khiyari in kuma ya gada ma sai ya bar maka kuma to wannan shi gada ma ya bar maka mhm. shi yasa suka yi sabani kan cewa to mutumin da ya tare karauka a bayan gari ya sai haja wurin su manzan Allah ya hana to amma idan mutum ya saya din wannan cinikin ya zama sahihi ko kuma batacce ne waɗansu suka ce sahihi ne amma yana da zunubi na tarar waɗansu suka ce batacce ne to amma dalilin da suka ce sahihi ne amma yana da zunubi dan gaci ya ce idan ya zo cikin gari ya ga cewa a a an an da ke hancinsa fa huwa bil khiyar yana da zabi na koyi fasa koyi zartun a ce ya halatta kenan tun da ma'ana ba wai ya halatta ba sahihi ne sahal bai'u kasuwancin ya zo mai kenan sahihi amma an yi zunubi waye mai zunubin mai sayar da haja ko wanda ya tare shi wanda ya tare shi dan ya saba manzon Allah dole kun da ya saba manzon Allah yana da zunubi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما سابا من الله كو سكياي كر وتا فتنه تسامي كو وتا عذاب من رددي كما تسامي وعليكم السلام itace wannan ba komai dan ka tare mutum ya tawo da itace zai kawo gari ya sai sai kasa ya danka kai gidanka kai amfani da shi wannan babu laifi abin da ake magana akai dan kasuwa wanda zai sayar idan ya so sayar ya ci saboda shi zai sa abu ya yi tsanani a kasuwa ya kasuwa zai iya samun labarin cewa kaya kala ka baya kai in kai kana da shi yawa dama zai iya zuwa ya ce ba ni tsarin abu kaza da su wanda yanzu ya baka ya baka kuɗi ya karba kaya eh, ya karba kaya i ya dai baka kuɗi tuni ya bada ba da da iya kuma ko da kayi waya ai ba taran kai a bayan gari ba kan tunke zo sabe ka kana da daman ka ce ka fasa kafin ku rabu in kun rabu kun rabu shikenan yanzu misali ya zo kenan ya ce ka da Allah wani ban ni sarin atamfofin tanko ya dukan can sai shakka ta kama ka ce guda nawa yake guda guda 20 in ma da akwai 30 ina so to kaga dole kai a matsayin ka dan karsuwa so ake dan sa zama mai basira kamar yadda shi ma mai sai ya zama mai basira Umar yace lastu bil khibbi wal khibbi yaqda'u yace ni ba mai da rigo ne amma duk wayo mai wayo ba zai mun wayo ba to haka ake so ka zama kai musulmi duk inda mutum ya juya ya ma wayo kai ma kana da wayo sai ka dan shiga ciki sai ka buga waya sai ka ji labarin kasuwa kaga ba a riga an kullace ne yau kai gaskiya wannan ba zan bayar ba ha wayo ma ba ya san naki ba shi ma ya san kafin fahimci wani abu ne da kai to amma idan Allah ya bashi sa'a kai baka sani ba kai baka buga waya ka ji labari ba <laughs> ya sai guda ashirin ko talatin shi kenan Allah ya kaddara shi ne da da riba kai ma dai ai ba faduwa kai ba ka samu wani abu a ciki shikenan dan farashin da ka bashi ka fadi ne baka fadi baka ci riba sai dai ki zai samu riba kuma akan wannan ta yadda in kai ne kai zaka hada da wannan ribar da wannan to Allah ya watan sai rabansa ah. wa alaikum salam eh Thank you. Eh. Hmm. mutum ne ya sayo kaya da arha yana sayar da su naira dubu dubu kuma yana cin riba sai aka sai kuma bisa ga abin nan dace sai wannan kaya yanke a kasuwa sai aka zo ana sayar da shi naira dubu biyu ta yadda yanzu in ka je sari ma kila dubu ɗari biyar zaka samu kaga zaka ka sayar da shi nawa kenan dubu biyu to sai ya zo shi da can da ya saye shi ɗari bakwai ko ɗari takwas shi ma ya canza farashi ya koma dubu biyu biyu shi ne abinda kake tambaya ko ya halatta ko bai halatta ba ka'ida ba ya kan samu mutum ribar da zai ci ba kasuwa ka'ida ba samu mutum ribar ka sayar da ka sayar abu naira dubu ɗaya ka sayar da shi dubu biyu ya halatta ka sayar abu naira ɗari ka sayar da shi ɗari biyu ya halatta za mu ga hadisi kan wannan zai zo nan gaba amma abinda manzon Allah ya kwadaitar idan abu ya kasance bukatuwar mutane tana tsananin son sa sosai kai sauki sai Allah ya baka lada ka samu riba kuma ka samu lada shine ke annabi ya maka addu'a wannan ta gari yace rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada yace Allah ya dukan bawan Allah mai saukin al'amari yayin da zai saya mai saukin al'amari lokacin da zai sayar mai saukin al'amari lokacin da zai karɓi baki ko in zai hukunci tsakanin mutane wannan kaga da annabi ta samu to dogaro da wannan hadisin duk da cewa ba haramun bane bare ba in ta yi yawa to amma sai ka rage dan ka dace da addu'ar da annabi cikin wannan hadisi idan ko mutum duniya sai yake so sai je ya samu duniyar amma bai dace da addu'ar annabi ba to a tastabiduna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr a zai kamata mutum kuma ya zo ta duniya kawai wala. wal akhiratu khairul laka min al ula alaikum salam kamar yaya bayani zai zo nan gaba wajen ka'idar kayyade farashi kenan zai zo nan gaba insha Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yabi ahadir libat ولا تنادش ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم la yasumu al-muslimu ala sawmi al-muslim wa ana bi hurairah ta an karɓo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani an yabi a habir libas mazaunin birni yace zai sayar da haja ga mutumin kauye wannan bayanin sa ya gabata baya ko sai ko manzon Allah ce wala tanajashu kar ku rinka zugugu ta farashi ku zugugu ta farashi Shi ne muka ce manzan Allah ya hali dangane da annajash annajash ko muka yi ta'arifin sa jiya an da fi saman sil'ati man la yuridu shira'a kai ne mutum na sai kaya naira dubu sai ka zo kace naira dubu ɗaya ɗari biyar har kawai dan kai dan koran wancan ne to shi ne annabi ya hana kar ku zuku ta farashi bayan ba sai ya kuke so ku yi ba kawai dan ku yi kore ga mutane bai halatta ba ne ma'anar wala tanajis ne ma'anar wala tanajis an gane ku sai kuma yace wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi a wata riwaya wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi mutum ba zai cinikayya ba akan cinikayyar dan uwansa wala yaktubu ala khitbati akhihi haka ba zai nemi aure ba kan neman auren dan uwansa manzo Allah ce wala yabi'u ar-rajulu a wata riwaya la yabi' idan mun dauki riwayar la yabi' sai zanto la din nan nahiya fi'il mudari da yazo bayan ta majzumin bila wa alamatu jazmihi as-sukun ko ba haka ba amma idan mun ce la yabi'u sai zanto la nasiyati fi'il mudari kuma ya zamanto marfu'i li kulluhi min an-nas wal jazm to wata ma'ana ce tafi karfi tsakanin hani da korewa wata ma'ana tafi karfi korewa ta korewa ta fi karfi domin hani suka ce abin da hani duk da cewa akwai hani akwai wata kilancin za ka yi nema ma ke sa har ake cewa a hana ka amma la ya bi rajul shi mutum baya cinikayya kan cinikayya dan uwansa kamar manzo Allah na da labarin in abin da ya kamata a bai kasance an gane ko to me ake nufi da wani baya cinikayya kan cinikayya dan uwansa ku ne kuke da shaguna guda biyu kuna jere kuna sayar da haja iri daya sai wani mutum ya zo wuri na zai sai abu irin abin da zai saya wuri na akwai shi wurinka muna cinikayya da shi naira dubu ɗaya ta naira ɗari bakwai ne a to ka dai zan rage to ka rage wani abu to shi kenan na rage ma naira hamsin naira ɗari tara da hamsin kai kuma kana da irin wannan sai ka ji sai ka zo ka dawo shi ka ce zo nan gurin zan sayar ma ɗari takwas kaga ba riga ciniki ya kaya ba kai kai me ka kulla cinikin ka abin nan da kai haramun ne zara ido ka kyale shi in ciniki ya kaya ku bi hawa ne in bai kaya ba kira wasu ko naira ɗari ma ka sayar masa wannan babu laifi ba kai ne ba kuma amma ana cikin yi da dan uwanka ba a gama ba sai ka jawo shi wannan haramun ne saboda yana bayuwa zuwa ga yin gaba tsakanin mutane da kusuma tsakanin mutane da sabani tsakanin mutane kun fahimta ko da haka ku yan kasuwa yayin da kastoma ya zo wajen ɗaya daga cikin ku to bai halatta ba lokacin da suke ciniki bai kaya ba abin da yake nema ya saya a can kuma kuma ku rinka masa tallata masa zo nan in sai ma a kaza wannan haramun ne shine ma'anar la yabi urrajulu ala bai'i ba zai sayar akan sayarwar dan uwansa ba dan uwanka na kokarin ya sayar kai ka za ka sayar bai halatta ba to haka kuma bi khilafi zalika ashira la yashtari ala shira'i akhihi kuma shi ma bai halatta ba mu guda biyu ne ma mun zo muna son mu sayar an sallama mun naira ɗari tara kai sai ka zo kai kana sha'awar abin nan te ya ko na kace shi kada da ce to zan baka naira dubu ɗaya ɗari biyu dan kai ka kwace abin dan ni in rasa to kai ma wannan bai halatta kai haka ba yadda su masu saya bai halatta ba wani ce zai ta yi kan tayin dan uwansa to haka ko masu sayarwa bai halatta ba wani ce zai tallata sa akan tallatawa dan uwansa shine ma'anar la yabiu ala bai'i akhihi kun fahimci wannan da kyau wala yaktubu ala khitba da akhihi idan dan uwanka na neman aure ya je ya yi magana da yarinya ta amince ta sun ce ci gaba da nema mun yadda bai halatta ba wani ya zo kuma ya nema amma idan mutum ya zo zance yarinya tana da basira tana da wayo kina so na ta ce to mutum ya ki mutum ne sai da abin yana bukatar shawara kaga kaga ta sha kwana ke eh ta sha kwana wai mutum ya ki mutum ne kai dai abin da ana neman shawara ne ka dai ci gaba da zuwa daga baya kuma ana neman shawara kuma zan yi istikhara to a wannan lokacin ka je zance biyu uku hudu biyar ita dai bata ce maka ba lalle daga yau na yanke kai zan aura in tana dai neman shawara ko tana cikin istikhara ko tana kaza sai kuma wani ya zo na biyu ya halatta wani ya sake zuwa na uku ya halatta to sai dai ko ba a yadda ba ta ɗauke su a yi tayi ana rarusa ana rige har tsawon wata uku ko hudu ko biyar kowa ya zo yana ta kudin zance har kawai ta zama tana ta karɓar rabenu a banza dole ta tsaya tsakaninta da iyayenta su yi shawara wane ne nagari wane ne mutumin kirki za a taku mantar zauna dinahu wa kulqahu fa zawwijuhu idan ta fitar ta ce to da wane dai kuma iyayenta sun ba ta shawara wane fa dacewa sauran za a kira su sai a ba su sa'ilin nan kuma haramun ne kuma ne zo shi amma matakar ba ta riga ta zaɓa ba ko mutum goma suka je lokaci guda ba sai laifi ba kun fahimta da kyau amma idan an riga an san ta riga ta zaɓi wane ta kafe kan wane kuma iyayenta sun amince da wane to shikenan idan kuma ita ta zaɓa wani a zaɓin ta iyayenta ko su amince da shi kila ba mutumin kirki bane an zo marhalan suna ta jan hankalinta amma ba ta yadda ba to kai ka sare kenan kai na biyu idan ka je ka shiga kai ta yin kamfen mai waye da kace za ka kayar da shi shikenan sai kai ta yin kamfen ɗinka kana kokarin jawo hankalinta idan Allah sa ka ci sa'a shikenan eh a idan iyayenta suka ki bashi dama aka tambaye su ai dama zaka tambaye iyayenta kafin ka shiga idan iyayenta sun riga sun yi mata miji suka ce ai ai akwai wanda yake neman ta kuma sun samu fahimtar juna wato ko da su iyaye sun yi da shi kenan amma iyaye suka ce a to ai ba komai akwai dai wanda yake zuwa wajen ta amma dai magana dai bata kaya ba wannan kuma ka nemi soyayya wajen yarinya to wannan ya halatta ka shiga ai dama ba da ganin yarinya mutum zai ci gaba da zuwa zance ba dole sai ya nemi izini iyaye wani aikin sabo ke nan ba kawai da rinka ba ke zo a wata unguwa kike mai shi yasa mai bakan da mai yasa zage mutane ce wai da mai sanni yarinya a ina ki ciki mai da mai sanni yarinya a ina kike duk ba su kai ne ba wata gardama ma'ana sai dai kai magana da wakilan babanta ko wakilinta sai ka je kai sallama ka same shi ko ka tura ka idan al'adan garin shi ba zai karbe ka ba zai ce ka ga wani yaro da rashin kunya sai ka tura wanda suke da tije din irinsa ce to ana neman izini za a neman auren wance ya amince shi kenan sai ka cigaba da dole inda har yanzu ka baka damar kenan wato shi idan shi abin abin da sake samun tangarda kila kai zaka kiyaye doka iyaye ba su san wannan dokar ba ko ba haka ba yanzu kai kila zaka je ka nema wajen iyaye su kuma sun san sun yi mata miji din amma kuma suna ganin za su samu wani abu yarinya su ce tana da farin jini ko kudin lantarki a ce ka ci gaba da zuwa kaga wannan haramun su ya fada kansu dan ka'ida kar iyaye su yi wani kwane kwane idan ba su amince da kai ba kana bata maka lokaci tun farko sai a dakatar da mutum amma kada zo sun shaku da yarinya shi ke sa a samu wadan sawa bai da su dace ba na'am na duka ba ya fi da addini ba kuma abubuwa na kai da rage iyayen ta za ka yi magana ai ba da ita kuke ba ita ce abokin magana ka bayan kafin ku fara magana da ita iyayen ta ne abokan magana ka ba ita ba wannan shine zai kawar da dukkan wata zai toshe kofofi da yawa an fahimta ko amma waɗansu yayin kamar da na faɗa ba su da gaskiya kwanan nan da muna tafsirin azumi a Maiduguri wa shi ko ta al'ada su kuma sai a karɓi sadakin wajen mutum biyar akwai iyayen da suke haka wannan ya kawo sadaki a karɓa wannan ya kawo sadaki a karɓa wannan ya kawo sadaki a karɓa kila ba za ka iya sanin cewa ba kai ne za ka aure ta ba sai ranar ɗaurin aure ko kuma ya rage waɗansu kwanaki sai a dawo maka da sadakinka kaga ai wannan akwai cutarwa dan Allah duk wanda aka yi wa dan gidansu haka ba sun yi da kawai ta gaba ta gidan ba har abu ka kawo ina ba su wasu to wannan gabar ita ce musulunci baya so shi yasa ake son a yi bayani da gaske duk al'adun mu wadanda suka ci karo da addini mu ajiye su gefe guda mu dauki addini shine abin da zai fushe mu matukar ba addini ta dauka ba za a shiga mu wahala ba wajen nema wajen iyayen nema ma mafi yawa yanzu suna ganin cewa kamar abin da kuma ko kuma yin hakan yakan jawo su mazajen wato yadda al'amari yake in dai aka bi ta barawo to kuma sai a bi ta mabi sau idan mun zargi iyaye cewa galibi ba sa gabatar da 'ya'yansa aure a matsayin a wurin mutane na gari da suke tsammanin na gari ne akwai iyayen da ba sa haka suna ganin kaskanci ne to amma akwai mutanen da su ma ba su da kirki idan aka zo a gabatar masa auren wance to karshen ta abin da zai shine sai ya wulakanta ta ko da ya aure ta ana nan wata rana ta bata sai sai yau ba tallake aka kabu ba har gida aka zo na aka cin aure ki to kaga ba abin da za ta faɗa masa wannan duk ya riga ya gama wurga za mata lissafi gaba ɗaya a cikin rayuwarsa to wannan ko mutumin kirki ba zai haka ba ko da ta bata maka da ai sai ka cije ba ko da abu zaka faɗa ba domin zaka sanar kai in ka faɗa yar wani wannan baka jin zuwa a faɗa yar kaka wata rana ai bai gagara ba kai mata rana faɗa yar ka to dan kare mutuncin yar ka to sai ka kare mutuncin yar wani to sai zanto an kare mutuncin ta kai ba to shi sa kalmar wulakanci da kai kullum abin da zaka tana musulmi manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan haka halal ne ja'izi ne abu ne da ya dace kai uba idan kana da ya sai ka ga wani mutum na gari kana kyautata masa san mutum ne mai riko da addini ka masa magana cewa ya zo ne auren yarka zaka ba shi ya halatta kuma haka ya kamata uba yi amma kawai ka yi san dan wani ko da na gari ne kuma bai iya mu'amala ba shi kadai salloli guda biyar ba ba lati akan su amma in kai mu'amala da shi sai maka abin tsaya sai kyale shi sallar su shi kadai shi shafa wajen mu'amala kuma dan kauce masa ya za a yi <laughs> to akwai su irin wannan da yawa kaga mutum gashi shi kadai a karan kansa mutum ne na gari amma mu'amala ba ta da kyau to dole in dai ka ta mutum zato shike sai ka kai masa magana kai kuma idan an kawo maka idan an yi maka magana cewa zo ka aure yata ko kanwata to kai kuma idan har kana so ka zama mutum na gari shikenan ba ta akai duk wanda ya tallata ma yarsa dole ne ka aura ba ko dai ka aura ko ka mayar masa da martani da mai magana mai kyau wani na ji daɗi da ka kyautata so a gare ni har ma mutum ya yi tunanin ka zo ka aure yarsa ko kanwata lalle yana daga cikin babin kyautata so kuma ban ɗauka cewa matsayina ya kai haka ba a ka amma wallahi ina da matsala iri kaza iri kaza iri kaza wata kuma ba za ta faɗi ba tsakanina da ubangiji na na san akwai matsalar da za ta hana na aure sai dai ina taya ka addu'a Allah ubangiji ta Allah ba ta miji na dai kai kuma idan an faɗa ma haka sai ka jure haka sahabbai suka rayu ba wani kace na Hafsa ta fito tana Hafsa matar yar Umar tana zawarci Umar dan Khattab ya gabatar da ita gawa ga Usman dan Affan ce zaka aure ta Usman ne ce ba da sha'awar aure kwanan nan kaunar wahida a gaskiya ba da shi sha'awar aure kwanan nan Allah ba ta miji da gashi ya zo wurin Abubakar ya Abubakar za ka aure Hafsa Abubakar ya shiru ce komai ba sai banza da shi yace har sai na gwamnati gara an sadda Usman ya bani sama da me an sadda da Abubakar da Abubakar ya bani yace Abubakar ya banza da ni yace bayan kwana biyu sai manzon Allah ya magana neman auren Hafsa da ya magana neman aurenta sai Abubakar zai same ni gida yace abin da ya sa randan nayi banza na kyale kana ji manzon Allah ya magana ta in ce maka manzo Allah ya magana tana tona asirin sa tun kafin labari kai gare ka amma da ya yi shiru bai aure ta bani da na aure ta yanzu ko ta samu wanda ya fi ni shike na huda an sai aka tafa a goji to wannan zaman na soyayya da juna da kaunar juna dole sai mun koyawa kanmu shi in ma muna so duniyar mu more mata mu ji dadin ta me yasa duniyar ba ta mana dadi da dan kasuwa din da dan siyasar da mai kudin da sojan da dan sandan da ritaya soja din ba wanda yake jin daɗin rayuwar saboda mun gina ta kan gaskiya ba ko ya mu kamanta gaskiya to shine yadda zamu ji daɗin rayuwar ke. kuma ne idan samu kawo in kuma yan mata akwai irin wannan nasu akwai yan zamani a sun sun ma sun yi classifying din mazajen akwai wai all established wannan daban yake akwai kuma wane ne akwai haɗaɗɗe ya haɗu <laughs> sai ka wanda aka yi da katako wai ya wai wato haɗaɗɗe ga shi da mota ga shi da gida kuma da ɗan satellite a gidansa haka ya akwai tauraron ɗan adam da a wanda ya haɗu ko baya sallah ita da ya haɗu <laughs> Allah shi kyauta wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha manzon Allah ce kada mace ta nemi a saki yar uwarta litakfa ma fi ina'iha dan ta farar mata abin da ke cikin ƙwaryarta ta farar mata abin da ke cikin ƙwaryarta sayan magana ne zaurantan magana ne manzon Allah ke yi abin da yake nufi kada kishiya ta ce a saki kishiyarta tana nufin barar mata da abin da ke cikin ƙwaryarta abin nufi tana nufin haramta mata wani rabo na zama da mijinta shine abin da ke cikin kwaryarka an gane ko wato baya halatta mace ta ce a saki kishiyarta sannan baya halatta mace in an je neman aurenta ta ce sai in an saki ta gida ita ba za ta zauna da kishiya ba bai halatta ba an gane ko wannan da mata ake akwai da so take a zauna daga ita kadai wa da hala shari'a ta laha babu yanda ta iya kuma ya zaki ki ce ki kadai yadda taron mata din ne yake a ce ya zauna da kishi kadai ba zai yi ba ai ba ya adalci ba shi akwai hikima sosai cikin cewa mutane su zauna da mata biyu ko uku ko hudu akwai hikima mai tarin yawan gaske na farko daga cikin hikimomin mata suna da yawa kwarai da gaske sannan kuma na biyu makasudin shari'ar musulunci shine a samu hayayyafa dan ai musu tarbiyya su tashi kan kalmar la ilaha illallah manzon Allah ya yakin kawo da su ranar tashin kiyama to idan aka ce kowa ya zauna da mace daya yayin da matarka take da juna biyu za ta yi kusan wata tara tana dauke da shi ko in dai wannan cikin ya shiga wani sabo ba zai biyo bayan shi ba ko na uku ko na hudu dole za a yi za a yi wata tara kai a wannan lokacin na zaman wata tara a kowane dare a shirye kake na za ka iya bayar da kwayoyin mani da za a iya samun ciki da shi ko ba haka wani ba yanzu idan aka ce ka zauna da guda daya an yi ta'atili an lalatar da wannan kwayoyin manin da ke jikinka na tsawon wata tara ba su da inda za su shiga a kowane jariri ko ba haka ba an rage wani adadi population na musulmi shi yasa za ka iya samun mutum na da mata hudu kuma a shekara ɗaya uku duk sun haihu guda ɗaya ko ba haka bane ba to inda ka zabge su ka mai da ita ɗaya ma'ana ɗaya za ta haihu an yi hasaran jariri nawa biyu ko uku to dan me ki kuma so ki a yi hasaran jarirai ke za zuwa da kike kadai ga ba sai متفق wali muslimin la yasumul muslimu ala صوم muslim musulmi ba zai kai ba akan tayin dan uwansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan bayanin sa ya riga ya gabata ko wa abi ayyub al ansari radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yawm al qiyamah manzon Allah ya ce man farraqa baina walidatin wa waladiha dukkan wanda ya raba tsakanin mahaifiya da ɗanta farraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah ubangiji zai raba tsakanin su da masoyansa ranar tashin kiyama na wannan hadisi ke nufi wanda ya raba tsakanin ɗa da mahaifiyarsa abin nufi kana da bayi guda biyu ɗa da uwa ko ɗa da uba sai ka zo ka sayar da ɗaya ka rike ɗaya ba ka raba su ba kenan yanzu wannan raba su din da kai kila ba za su sake haduwa ba har ranar tashin kiyama tunda wanda ya sai wancan bawan zai iya yawa a wani gare ki zai iya yawa sai wa wani ka raba shi da mahaifiyarsa kenan har ranar tashin kiyama shine tafriq din da manzon Allah ke nufi to dukkan wanda yayi wannan koda ta hanyar sayarwa ne to Allah zai raba tsakanin shi da sa ranar tashin kiyama abin da yasa muka ce ta hanyar sayarwa dan an kawo hadisin a babin me a babin kasuwanci babin saye da sayarwa haka waɗansu malamai suka ce ka koda ta fuskar kyauta ne koda ta fuskar yantarwa ne kana mallakar bayi guda biyu da da mahaifi ko mahaifiya da ɗanta sai ka yanta ɗaya ka kyale ɗaya ko ka sayar da ɗaya ka kyale ɗaya ko ka ba da kyautar ɗaya ka rike ɗaya to kai ma Allah zai raba ka tsakanin wanda kake kauna ka da wanda kake kauna a ranar tashin kiyama kaga wannan ana nuna rahama ta addinin musulunci an gane ku wannan hadisi rawahu tirmidhi rawahu ahmad wa sahahu tirmidhi walakin fi isnadihi maqalun ibn hadar yace a cikin sanadinsa akwai maqal wa lahu shahid amma na da hadisin da zai masa a takaice hadisi ne sahihi bincike ya nuna hadisi ne sahihi hadisi na gaba wanda shi ma kusan kwatan kwatan sa ne wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qal amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an abi agulamain akhawaini فبئتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبئهما illa jami'a. Ali bin Abi Talib ne yace manzon Allah ya umarce ni in sayar da gulamai ne wato yara guda biyu bayi guda biyu akhawai ne yan uwan juna ne fa bi'tuhuma sai na je wajen sayar da su fa farraktu bainahuma sai na raba tsakanin su wannan na sayar da shi ga wani wannan na sayar da shi ga wani a yamakon sun bai in sayar da su ga mutum daya fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ambata hakan ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fakala sai manzon Allah yace adrik kuma je ka riske su in same su farta je huma ka dawo da su wala tabihuma illa jami'an kar ka yadda ka sayar da su sai gaba daya a hade ga mutum daya saboda mai dan kara ne kar araba su to sai wannan hadisi ne kara bayani a ce yadda bai halatta ba raba tsakanin da da mahaifi haka bai halatta ba raba tsakanin wa da kani kun fahimta da kyau yadda wanda ya raba tsakanin da da mahaifi Allah zai raba tsakaninsa da waɗanda yake so ranar tashin kiyama to haka wanda ya raba tsakanin wa da kani Allah zai raba shi da waɗanda yake so ranar tashin kiyama ina fatan kun fahimta wannan kamar yadda muka faɗa ko ta hanyar a sayarwa ko ta hanyar yanki ko ma ta wasu irin hanya dole sai dai ko ka yantar da su gaba daya ko ka rike su gaba daya ko ka sayar da su gaba daya ko ka rike su gaba daya ko ka bada su kyauta gaba daya ga mutum daya ko ka rike su gaba daya amma ka bayar da wannan ga wannan wannan ga wannan wannan bai halatta ba to waɗansu malamai suka ce shin wannan na iya shiga cikin sauran dangi ko kuma sai yayye da kanne da kuma ɗa da mahaifi kadai waɗansu malaman suka ce to a zahirin hadisi wanda muka gani ɗa da mahaifi da kuma wa da kani amma sauran dangi kamar dan uwa da dan kane dan mace da dan namiji wannan hadisi bai kuma zuwa kansu ba zawal arham kenan waɗansu kuma suka ce a to su ma ai akwai bangare na soyayya tsakanin su da juna wanda ba za su zo su rabu ba za su so a ce suna haɗe da haka dai su din ma bai halatta a raba su kun gane wannan kenan sannan wannan rabawa ce ta hanyar sayarwa kamar yadda muka ce ko yantarwa to ina ga hukunci na wanda yake raba tsakanin da da mahaifi ta hanyar gulma ta hanyar hada husuma kun san akwai irin waɗannan na fil ardi ko ka samu wani abokin mahaifinka ya shiga tsakaninka da mahaifinka ko ka samu wani abokin yayanka ya shiga tsakaninka da yayanka ko ka wani abokin kaninka ya shiga tsakaninka da kaninka ko da waɗanda suke masu husuma ko su hada da mahaifi ko su hada da mahaifiya ko su hadawa da kani su ma irin wannan masu yawo da wutar baka din wani rabo na wannan hadisin zai same su tunda dai abin da suka yi daga cikin tafrik man farraka baina walidin wa walidatin farraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah an gane ko وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السير فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن هبان ولا مال هو cikin صلى الله عليه وسلم to wannan hadisi kenan kenan ba a kai farashi an gane ku to amma ibn al-qayyim akwai wata magana da ya karkashin wannan shi da sauran malamai dangane da kai farashi yace shi kai farashi akwai lokacin da ya halatta akwai lokacin da bai halatta ba kayyade farashi cikin abin da tursasa mutane aka yi ba wai riba suka sa wadda ta shallake hankali ba aka matsa musu dole sai sun kayyade farashin su kila ma a sa yadda za su karye ƙasa da yadda suka saya to wannan haramun ne da haka gwamnati kafin ta kayyade farashi sai ta tabbatar da 'yan kasuwa yaya suka yi ribar suka sayo kayan su ya suka saro su ya suka yi odar su to sai a kayyade farashi bisa ribar da take daidai ruwa daidai tsaki dukkan mutumin da ya sai abu naira ɗari aka ce ya sayar naira ɗari da ashirin ko ɗari da talatin dan Allah an tursasa shi ba a tursasa shi amma mutum ya sayo naira ɗari a ce ɗari da biyu kaga ko wani bangare da tursasawa dan kila idan ka bi aikin laborori da waye da waye da waye wannan biyan ma kila ba za ta mayar da kuɗi ba kenan sauransu an gane ko tursasawa shine bai halatta ba da haka suka ce idan abu ya zanto akwai tursasawa shine bai halatta ba amma idan yan kasuwa suka sanya farashi ya shallake hankali kuma cikin abin da yake tashtaddu ilaihi hajatun nas ha bukatan mutane na tsanantuwa zuwa gare shi kamar dangin kayan abinci to wannan gwamnati tana da dama ta kai da farashi idan yan kasuwa sun sa riba sama da kima to wannan in dai talakawa sun shiga tsanani to ba za a kyale waɗansu mutane masu yawa su shiga tsanani kawai dan waɗansu yan kaɗan su more ba sai a da farashi wato masalaha ake kallo ina fata an fahimta masalaha ake kallo matsantuwar talakawa ko rashin matsantuwar su idan an sa riba da yawa ta yadda talakawa abin ya yi musu tsanani to dole ne sai gwamnati ta da farashi yadda za a rage yadda ku yan kasuwa ba ku faɗi ba amma kuma ba ku sanya ribar da talakawa sun shiga cikin halin kakanikai ba wannan shine ka'idar da malamai suke bayarwa ko da kwamitin fakihu na duniya a wani taron su da suka yi a cikin watan jama'a al a shekara ta tara. an gane ko bayan hijira 1989 kenan wani taron su da suka yi a Kuwait haka suka biya gwamnatin Saudiya fatawa haka suka biya gwamnatocin kasashen Larabawa cewa in dai ba tursasa mutane in kuka tursasa mutane bai halatta ba ku tursasa in kasuwa bai halatta ba amma duk wanda ya sai abu ya ci riba da kashi ɗaya bisa uku da kaza da kaza da kaza kashi ɗaya bisa hudu ya dora kwata ya ci ribar kwata ya ci ribar ɗaya bisa uku ko na makamancin haka suka ce ko ribar rabi ya ci inda talakawa ba su shiga halin kakani kai bayan halatta amma yan talakawa sun shiga halin kakani kai ku dawo da ribar daidai yadda shi bai faɗi ba talakawa ba su wahala wannan shine zama na gaskiya da gaskiya an fahimta ku wa alaikum salam eh

za ka bashi kayansa duk abin da ya kai kimar da in an ba mai shi zai so to ya zama dinas ka shi amma yanzu ba ya da kima sosai kamar fadin tafin hannu wannan da zai da shi ko an bashi amma in abu ya kai matsayin da kila yin an bashi ko da hankici zai yi da shi dole ka shi kayansa sai dai ya ce rike ba komai in ya ce rike ba komai wannan babu ne kake amfani da shi

akwai abin da yake dangin aunawa da da mudu akwai abin da yake dangin aunawa da kilo ta hanyar nauyi kowanne zaka auna shi daidai daidai da shi da irin yadda ake auna shi abin da ake auna da kilo ka auna da kilo abin da ake aunawa da mudu ka auna da mudu wannan ya ne ba mai ya abin da to wannan kuma ai buhuna ne ya saya buhuna ne ya saya kuma zai sayar da shi a buhu na mawani mai kyau kamar na wani ke cewa lalle da an yi magana aunawa ne shi ma sai an auna a'a idan abu aka sanar muka da shi a buhu buhunsa ba ruwanka da kwano na wani a ciki buhu kai ne ka sai buhuna ka zo zaka sai da shi a buhu buhu ba wani magana ka sake aunawa idan ka a bude yanzu ai ka bude ne kana sayar da buhun kwano kwano shikenan duk wanda ya saya wurin ka kwano shi kuma yanzu zai sayar da shi shi ma kwano kwano dole sai ya sake aunawa wannan sun suke magana kuma akan cewa irin masu sai da kasa na drama eh. kasafin drama kasafin yadda kasafin miyaka sun suke magana cewa shin shi ma ya halatta da shi ko bai halatta ba a bai halatta ba kasa din kaɗe kada da wake wake haramun ne wannan sayar da shi an gane ko wa amma amr bin abdullah radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal la yahtakiru illa khati'un rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga mamar ibn abdullah Allah shi kare ta gare shi mamar ibn abdullah yake cewa la yahtakiru illa khati'un babu wanda zai taskance kayan abinci ya sayar da su illa khati'un sai mai kuskure rawahu muslim wani hadisi muslim ne roto bayani ka wani hadisi ya sha gabata cikin fatawa da muke ko a'a wannan ba shine gaskiya ba kawai ka kulla mudu mudu ka ajiye dan ba zan iya amintuwa ba cewa ya kai cikakken mudu sai ka bar shi ka ajiye ga leda ga mudu yana nan aji da na zuwa auna min bi ka leda ta amma ba gaskiya bane ka auna mutane mudu mudu musamman a Najeriya eh zai iya raguwa ko baka tsammanin zai ragu shi ne magana zai ragu ko ba zai iya raguwa ba a ah. magana na yadda da na yadda da da da aqidar ka kai tsakaninka da Allah wannan daban zai rabu ko ba zai rabu ba wannan shi da abin da yake son tabbata shikenan shikenan sai Allah ya ake ne in dai zai iya rabuwa ka bari sai ya zo ka auna masa ya je rabuwa wajen sa ba wajen ka ba <laughs> eh? su shinkafa ai sai mutum ya zo a auna masa ko gaskiyar abu kenan dole sai mutum ya zo kawana masa amma ba kawana ka zuba mutane a leda na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamrin muttafaqun alayhi wa li muslimin fa huwa bil khiyar thalathata ayyam wa fi riwayatin lahu allaqaha al bukhari wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra'a قال wa tamru أكثر wani hadisi an karɓo daga abu hurairah Allah shi kare ta a gare shi manzon Allah ce la tusarrul ibila kar ku tara nono a cikin hansar raƙuma wal ko cikin hansar tumaki da awaki kar ku yi haka faman ibta'aha dukkan wanda ya sayi dabbar da aka tara nono cikin hansar ta ba'adu daga baya sai ya gane cewa a ashe buga mun aka yi fa huwa bi khairin nazaraini to sai ya zaba daya daga cikin nazari biyu ba da an yi halubaha bayan ya tatse nonon ya gane in sha amsaka ha in ya ga dama ya rike a haka ciniki ya tafi wa in sha'a raddaha in ya ga dama ya dawo da ita wa sa'an min tamrin tare da sa'i guda na dabino me wannan hadisi yake nufi a da larabawa suna da wani magudi in suka zo za su sayar da tunkiya ko akuya ko za su sayar da raƙuma kafin a sayar da ita da kwana hudu ko biyar sai a daina tatsan nonanta sai a daure bakin hantsar sai nonon ya ta ruwa da an zo da ita a kasuwa sai ka ga nono a ciki sai ka ɗauka a ɗabi'a ta take haka take mai nono ce saboda haka ka more ka je kai ta tsan nono kana sha ashe tara sha kai na kwana hudu ne ko biyar ba ta tsaba sai ka sha ka je gida ka tatsa zai ga koma ya yake kwana da kwanaki na nan to wannan shine tasriya shine manzo Allah ta la tusarru al-ibla kar ku ce za ku daure hantsar wato raƙuma dan nono ya taru da yawa ku je ku buga mutane a dauka mai nono ki ko ku daure hansar wato tinkiya ko akuya ku je ku buga mutane don sarwa dauka cewa ai mai yawan nono ce da yawa sai manzo Allah ce fa mun yamta a dukkan wanda aka tara nonan a jikin hansar dabba sai je ya saye ta wannan abin ya rude shi tsammanin sa mai yawan nono ce to ba'adu daga baya sai ya gane fa ho bai sarin nazare ne to yana da zabi daya cikin biyu da an yi haluba bayan ya tatse nonan in sha amsaka in ya ga dama ya rike ya hakura haka wa isha aranta ha in ga dama ya dawowa da mutum kayansa ya ce ba ni a kuɗi na amma in zai dawo da ta sai dawo wa sa'an min tamrin da sa'i guda na dabino ma'ana yadda abin yake idan ka sayi ta a haka in ka je ka ga dama ka rike in ka ga cewa baka so sai ka dawo da ita sai ka riko sa'in ka guda na dabino wannan sa'in guda na dabino sai ka bashi na kuma sai baka kudin ka sai kuma ka bashi me wannan sa'i guda na dabino a madadin me nan da ka tatsi <laughs> haka manzo Allah ce sa'i gudan na dabino zaka bashi a madadin nonansa da ya tara na kwana uku fa huwa bil khiyari thalathata ayyam a wata riwayar manzo Allah yace yana da zabi ne har kwana uku ma'ana an bashi zabi ne tsawon kwana nawa kwana uku in kwana uku ta wuce baka dawo da ita ba aka shiga na hudu ko na biyar ba da baka dawo da ita kuma an gane ko wa fi riwayatin lahu allaka al-bukhari a wata riwaya daban wanda bukhari ya kawo ta mu'allaka wa radda ma'aha sa'an min ta'amin ya kawo sa'i guda na dangin kayan abinci ba wai sai dabino kadai ba amma sai manzon Allah ce la samra'a banda nau'in alkamar da ake kira samra'a wata alkama ce isham da banci ita wannan tana tsada ko cikin alkama da idan aka haka saboda tsadarta saboda kimanta kuma an cuce ka da yawa ko dai ka bada dabino ko ka bayar da wani sa'i guda ne na kayan abinci amma ba sai ka bada alkama ba tunda alkamar samra'a tana da kima tana da tsada kun fahimci wannan da kyau

sai bayan ya je gida ya yi ta tsula fitsari ka ya dawo ya zama irin ragon nan fi zuru da yake cewa kana da dama ka dawo da ragon ka da ragon ka bayar a baka kudin ka amma wannan ba sai ka taho da sa'i na dabino ba tunda baya cikin masarra kudin ka kawai za a baka ba sai ka taho da sa'in dabino ba tunda ba nono bane ba ruwa ne bai ka amfani da shi a ciki ba fitsari ya taimaka bai fitsari ma garki ai ka da kasuwanci ne dole a bayar dole ne wato duk wannan ha'incin da yan kasuwa suke wallahi shi ta kuke ganin Allah baya sa albarka cikin abubuwan da muke samun na kuɗi fa ko mutum ya baiwa rago kaza rago an jika masa ICD yana ta karo shi kadai yana tumbe sai ICD ya saki shi ga ya dawo lakwasa shi baya da lafiya ma haka ake wa jaki haka ake wa rago haka ake wa dabbobi da dama a ba su kwaya wallahi dukkan waɗannan ha'inci ne manzon Allah ce man gashana fa laysa minna duk wanda ya muna albusu baya cikin mu duk wanda muna albushu baya cikin haka manzon Allah ya faɗa an gane ko قال البخاري امام البخاري yace wa tamru aktharu galibin hadisai ne suna nuna at-tamru dabino sa'i na dabino ba wai dangin kayan abinci ba ma'ana an ba da wani kayan ya yayi alkama ce ba sai an bayar da alkama ba to anan malamai sun yi sabani an yadda hadisi ya ce da rakuma al-ibil ba rakuma kenan ba alganin kuma ya shafi tumaki da awaki to saniya ba ya halatta ko bai halatta ba hukuncin da zai shiga wannan ko ba zai shiga ba zai shiga duk da hadisi bai nasanta ta ba shi yasa sai waɗansu malamai suka ce dukkan dangin dabbobin da ake ci hukuncin su iri ɗaya ne don duk wanda ake cin naman ta ya shan shan ta to tunda ko haka ne nono yana daga cikin abin da mutum ke so a jikin dabba dan ya sha nono ya more duk wanda aka yawa mabudi wajen tara nono cikin hasar dabba daga baya ya gane to wannan hukuncin ya hau kansa su suka ce amma idan ba dabba da ake ci ba ce fa jaka ce sai aka tara nonon ta yayi manya manya ya taru ba ta ba ta ba kuma danta bai sha ba ya da nonon jaka ba a sha inda ita gida ce ba a sha to ita ma wannan idan ka ya kana da wannan zabin naka mayar daga baya kuka baka da wannan zamin Waɗansu malamai suka ce kana da shi Waɗansu malamai suka ce baka da shi dalilin malaman da suka ce kana da shi suka ce ko da duke dai ba a shan nonon jaka irin yadda ba a cin naman ta to amma duk da haka nonon kila kai zaka amfani da shi wajen dan da take da shi kila abin da yasa ka sai wuta tana da nono da yawa wata jaka kake da ita ta haihu ta mutu ta zama kaɗan kana neman ka so masa wata jaka da zai sha mai nonon ta sai kuma aka damfare ka ga har yanzu da haka ba a cuce ka bai kake ba <laughs> ka ma kaga sai an ma da kuɗin ka har ka je ka sayo wanda take mai nonon dan wannan dan ya tsira dan tunda zai maka amfani a rayuwa a cikin ayyukan gida da daukan taki zuwa gona da meye da meye da sauransu an gane ko mhm. ina jinka amma malamin dan ma za ka da zaki na saboda dan dan ya sha idan ma sa'in da ba ai duk mun yadda da sa'in وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها ساعة daga Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi ce shi Abdullahi dan Mas'ud yace man ishtara shatan muhaffalatan dukkan wanda ya sai akuya muhaffalatan nonon ta cike sai kuma ya je gida ya gaba haka take ba farar da sai ya zo mayar da ita falliru da ma'aha sa'an ta wajen mayar da ita sai ya mayar tare da sa'i guda na dabino kamar dai wancan hadisi ne rawahul bukhari wa zadal ismaili sa'i al-isma'ili ya kara cewa sa'an sai ce min tamrin wato sa'i guda na dabino kenan hadisi na karshe da zamu tsaya kansa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام يا wuce da تارو taro na kayan abinci shine kamar idan an shimfida tabarma an tara dawa كو alkama كو shinkafa ko masara ba shine subra haka ko ya wuce da wani tarin kayan abinci an tara kasuwa na sayarwa fa adkhala yadahu fiha sai shigar da hannunsa ciki fanalat asabi'uhu balalan sai yatsunsu suka taɓo can abin da ke kasa a jike yake ya ji damshi shine balal damshi kenan faqala sai ce ma hada ya sahiba ta'am ya kai sarkin ma'auna mai kenan wannan kuma ya nan can kasa kuma da damshi qala sai sai yace da shi asabatu sama'u ya rasulullah yace ruwa akai yayyafi akai shine ya jike na saman ya sha na kasan kuma bai gama sha batun da yana kasa kala sai manzo Allah ce afala ja'altahu fawqa ta'am ka dauko na kasan da yake da damshi mun ka fito da shi a gani idan an zo saya kai yarahu nas domin mutane su ganshi man gashe fa laysa minna duk wanda ya algushu baya cikin mu rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wato kaga nan yadda manzon Allah ke kaiwa matuka wajen tilasta wa mutane yin adalci cikin saye da sayarwa in muka bi wannan adalcin sai Allah ya sanya albarka cikin karamin ribar da zamu samu amma in muka ce zamu dogara da dabarar mu zamu yi wayo zamu yi makudi zamu yi algushu to sai Allah ya kyale mana dabarar mu duk kudin da zamu samu su kasa warware mana matsalolin mu na gida to sai mu dakata nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana ba za kira sallah ba me da me bismillah da Allah saurara wannan da nan shine ba amma hankalin uwa shi wanda yake eh wa dan uwan da haka cewa shi ba wanda da kwanta da wannan mutum ba to sai wanda da cikin amina zai ce ya tare hankalinsa ya hakure ya zuwa Allah ya canja da kai to yana yana cikin addu'a sai wanda ba ya shi nan ba sai kawo sadaki sai kawo sadaki sai ya ce to kafin wannan mutum ya kawo sadaki amma ni saboda tsarin sa gaskiya ba sai ka kawo sadakin wanda ya ba shawara na sai ce kawo sadakin bari kike in an samu wani canji to in kuma a samu sai ka hakura haka Allah ya tsara sai aka karɓi sadaki sai aka aji ana cikin haka sai wani kuma ya kullo wanda shi kuma yana neman yarinya to sai aka dan masa wani wulakanci haka yau ne fuskanta addini sai ce wani yadda ne da shi ga kuma ya samu wani abu nan wani ko za ka ta wace shi in zai yadda ya zo ne wannan yarinya ne bayan fasa dakin wancan yana hannun ainihin wannan mutane aka ji aka shawarci wancan din shi kuma ya cin wancan din ya kamata ya ci gaba da wannan neman ko kuma da kuma ba ba su sun kawo shi ba ya halatta ba ba dai su sun kawo shi ba iyayen su suka amince iyayen kuma yarinya tana san shi kenan shi abinda suka yi kuskure kafin ka tafi karban sadaki shawarar da zamu baiwa iyaye shine su dana gaggawar karban sadakin mutum matukar ba sun amince ɗari bisa ɗari cewa shine zai aure yarinyar su amincewar su kuma shine ma'ana sun yarda da addinin sa kuma sun yarda da komai nashi kaga in sun karɓi sadakin su dama za a hana kowa zuwa ko bai kamata bayan an karɓi sadaki kuma a ɗauki lokaci kuma dama ballantana har wani ya saki shigowa eh wa alaikum salam wai akwai tiloli na da yawa ne annabi ah, sai a nuna masa wannan albam din wanda ke kunshe da samfurin ya dinki ya dinki sai ya zaɓi dinkin da yake so sai a ce mai wannan dinki ka gane wannan ka gane wannan ka gane sai a yi ciniki shi sai da mai ɗauka ya kai jiran wani mai aikin wani sabon ciniki za su sake ba tare da wannan ciniki da aka yi yaji ba eh. shin wannan mana ya halatta eh tunda ya amince ya shi ya halatta Da in bai ga dama yana da dama ya ce a kai shi wurin mai dinkin a nawa ne kudin dinkin ko wanda ya bai shi bayani in ya shi a dunkula haka ba tare da bayani ba ma'ana ya yadda ya je ko nawa ne shi dai ga irin aikin da yake so ko nawa ya kama kuma ya sallama masa yanzu shi wakilinsa ne wajen dinkin hannu kuma shi ne kuma eh, mai masa aiki kuma wajen dinkin keke haka wani wani ya gaba da kai ya ce ba haka wani <laughs> shine me za ka je da mutum wurin amma kai tilan za ka yi tuna wannan shi ne aiki ba haka yi tambayi ba a dakata dakata mana ina so ku gane wani abu ina so ku gane wani abu harkar teloli dai gurgudan hali na santa harkar telanci gurgudan hali na santa ba zan faɗi ko shekara nawa ina mu'amala da telanci ba ko harkar tela amma dai na santa abin da ya bani fatawa din nan ya halatta kai kuma sai ka faɗi naka sai mu ji shine magana amma kar ka da ababai guda biyu shi mutum da yazo ya ce ga dinki yake so a yi ga aiki iri kaza ga aiki iri kaza sai ya sa masa farashi kuɗi kaza yadda ya ɗauka biya da ruwansa shi ne zai aikin kaiwa zai wani wuri a wai shi bai damu da wannan ba shi dai kawai a masa aiki ga wannan daban daban amma shi ne ya zo ya ce a'a to ai sai mu je kai ba kai kana ɗinki ne waye ke aiki ce a'a ko tilan da yake aiki sai kuka je tare da telan wajen wancan mai aikin keken ko mai aikin hannu din sai telan ke masa magana da ido a ƙara kuɗi dan shi ya karɓi wannan kuɗin da za a ƙara wannan haramun ne kaulan wahida abin da kake so ka faɗa kenan wanda shi ya samu banda wanda ya faɗa shi yasa ka dana kokarin sai ka hada naka da nashi naka daban nashi daban to kaga wannan daban da abin da ya faɗa har yanzu daban daban abin da suka yi cinikayya zan maka ɗinki iri kaza ka gan shi a alban kan na musu samfur ya gani ya bige cinikin gaba ɗaya ce masa kaza za ka biya haka haka faɗa kai yanzu naka daban kai kuma naka ka nuna masa aiki ka ce irin wannan aikin ɗari bakwai ake yi sai ka ji aka yi ɗari biyar sai ka da masa ɗari biyansa wannan daban ka ga nashi daban naka daban eh? Eh. a saurara a saurara a saurara dukkan kalolin da aka yi bayanin da ba wanda ba a yi eh. akwai shi akwai masu telu masu aikin ko na eh. hannu ko na keke eh. suna iya ba ka garanti kai kira ce wannan zai a kaza yake amma ka karba a kaza zan maka kaza a wannan ba wani mushkila wanda wannan ya halatta eh. saboda wannan yayi alfarmar ragin ne saboda kai inda wannan ne zo ba zai ba wannan tun je mun gama da shi ayo ko suna so su kama su tun hada abubuwan da gawo mutum da wannan yayi daidai wannan yayi daidai sai kuma tambayar da wannan yayi wanda ka aka mishi ma cewa ya halatta cewa kai mai tela zaka masa shi farashi ne gaba daya sannan ka je kuma ku sake farashi da mai aikin wuya ko hannu ko ko mm. sauran abin da ka samu ne shi ma an ba da ya halatta mm. to sai shi kuma bangaren da wanda ya tambaya yanzu da aka ce bai haramta ba bai halatta ba bai halatta ba shine shi kuma kai da man shi mai almada an jan karbo albanda wani lokaci da ma bai da shi mai aikin wani ke da albanda na aikin wuyan sai ka zo ka ce wa mai aiki to wannan aikin wuyan ana yin shi a naira ɗari biyar ne alhali kuma aikin ɗari uku ake wannan haramun ne yawwa wannan shi da tambayar wanci wannan haramun ne wannan ɗari biyan haramun ce aikin da ake ɗari uku faɗa shi wanda zaka ce ɗari biyar ake wannan haramun ne saboda haka zai ya kamata ko tallan su bari haka wuri sa wannan yana tambaya ne kan cewa shin ya halatta sayar da video cassette wanda yake kunshe da wasannin kwaikwayo ko na gida ko na waje wanda ke rushe tarbiyya mun faɗa bai halatta ba duk abin da ya kunshi wani abin da zai rusa tarbiyyar musulunci da turanci ne da indiyanci ne da hausa ne in dai an samu tabbas na rushewar tarbiyyar musulunci a cikinsa bai halatta ba haramun ne kaulan wahidan kuma duk abin da ya kunshi kaɗe-kaɗe da wake-wake kasa ɗin ɗan kwairo kasa ɗin shata kasa ɗin michael jackson kasa ɗin gida na waje na india na gurumi na dundufa kowanne ne haramun ne kaulan wahidan bai halatta ba duk wanda yake mu'amala da wannan sai ji tsoron allah ya tuba ya daina nassin ayar da ke cikin suratul Luqman da Allah ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adabun muhin maganar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da manya manyan sahabbai da tabi'ai suka ce wannan magana tana wannan aya tana magana ne kan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe dukkan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe haramun ne kaulan wahidan ba a halatta kiɗa ba sai lokaci guda biyu shi ma ga mata kaɗai, ranar idi da kuma lokacin biki idan ana biki mata kaɗai suka haɗu suna haɗa wani abin kaɗawa dan nishaɗi ya halatta ba namiji cikin su su mata idan ranar idi ne mata kaɗai cikin gida suka haɗu suna kaɗa wani abin kaɗawa dan nishaɗi babu laifi ya halatta hadisin bukhari ya nuna wannan amma in ba waɗannan ranar ko guda biyu ba haramun ne sannan kuma in ga maza ne ko ranar idi ne su kuma haramun ne dan shi namiji ya kiɗa ya yi waƙa kamanceceniya ne da mata shi sai jihadi ba rawa ba jihadi ai na rawa ana manya manya maganganu mutum na rawa namiji bai halatta ba sansan an gane ko duk kaɗa kaɗa da wake wake idan kana da kasa idan kana da su to sai ka tuba ka daina saurare kake sai ka duba daga yau ka daina ji shekul islam ke cewa ababe guda biyu kishiyan juna ne ba su haduwa da juna san waka da san alkur'ani yayin da duk san waka ya shiga cikin zuciya ya kori qur'ani kenan yayin da duk qur'ani san sai zo kuma ya kori waka kenan ba yanda za su haɗu da juna kishiyoyin juna ne eh ya kama da yadda idan suna sa ka kai ta yi ai na riga na gawa magana a da ka take ba na cewa mata su yi su kadai ba namiji wannan bai wadatar ba su za su yi su za su yi da kansu eh kamar kidan kwariya za su yi ya halatta Ina nan biki ne ko ranar idi Allah Allah Allah kar mutane su kosa dan saboda da an tayar da inji masu abin hawa da masu takalma shi yasa hikimar da a samu haske da an tayar sai mu da sallah ko hmm. bismillah ina jinka eh. Allah a wace yana addu'a kenan a a ina wani alkanutu kenan dawo alkanut ne in ba dawo alkanutu ba za ka ji haka ba dawo alkanutu ne idan an zo dawo alkanut abin da ke shafi addu'a za a ce amin amma abin da yake bone da Allah shine sai su ce subhanak eh ka kawo masa wata riba ka kawo masa ne bisa ga wani matsayi ma'ana ka je ka sayo a wani wuri

cewa akwai ababe da yawa wanda ake rubuta gane da bakanta shari'a to banda wannan ba nan suka tsaya ba kawai cikin kai da sura wanda ba musulman ba wanda ba sa son shari'a din akwai wani tsokana da suke wanda a wata section na 45 na constitution din ta ce duk wani dama da aka bayar ga ɗan Najeriya ya aiwatar da batun maganar addinin sa ne ko kuma wani magana da zai fito ya bayyana bayan jama'a ta takaita wato takaitawa a nan shine idan har abin zai jawo tashin hankali a shi shugaban kasa zai iya hana wannan abu in ma har ya kai ga ya tura sojoji ne su ya tura to a nan abin nufi a nan shine suna tsokana sai su yi abin da za su tsokani mutane don saboda su yi wannan abin sannan aga abin da suke nuna zai abin da ake so wato ba zai yi to shi ne na ga cewa wannan abu yana da muhimmanci a bayyana wa musulmai assalamu alaikum ko da an fusa ta musulmai kan su kai ma'ana dai abin da muke bukata musulmai ba zan zanto su tarbiyya ko da an fusa ta ka karka dauki mataki sai in matakin da mun yi mitin na gaba ɗaya ne idan malamai suka mitin na gaba ɗaya ya kama a ɗauki mataki to wannan za a ɗauka amma kar waɗansu ɗaya ko su ɗauki mataki na su da cin gashin kansu wannan shine zai taimaka shine zai lamunce wa tafiyar ta kai da nasara insha Allah sannan ko babban makami da ya kamata kowa ya riko da shi ba kamar addu'a ko musamman daga karfe uku zuwa karfe hudu nan ka tashi kai kiyamun laili in kana da shafa'i da mutanen ka girkin tashi a lokacin ka sanya cikin daga cikin menene a sanya addu'a a ciki amma wannan dan saboda kana ce wato ba ɗaukar mataki ko mutum ya ɗauka cewa yana zaune a zo a dake shi ko kaza kaza wannan dole dai abin da muke so in za a ɗauki mataki sai na gaba daya kar da dai ku mutane su ɗauki mataki na su su kadai Allah ya mana jagoranci